jini haɗuwar jini eh, eh, eh, haɗuwar jini haɗuwar jini ya na ganka haka ka gani an riga yanzu an gama komai na kaninka hasnan da sati biyu za a yi aure amma a gaskiya raina bai yi daɗi ba na so ya auren amma na fi so a ce kai babba kai ka fara yin auren nan amma abu ya gagara ba yadda zai zan yi ne kawai hajiya kullum magana auren nan da yake ni ban ga ta yadda za a zo a auren nan ba ni ya zan yi ne aure ne wato dan Allah a haka kawai ni na hakura ni abin magana auren ya za ka ce abin magana aure hmm? wani irin abin magana aure yake to ai lokaci ni dai bai yi ba tukunnan Allah ka lokacin wata ran kamar yau ne ni dai bayan da za a yi na je neman aure yanzu ne a haka don kama ma auren yanzu ne wa zai aure ka baka da aikin yi ni ba yanzu na san ba mai karɓa ta an ba Hawlatu ba wace ce Hawlatu wa wata ka samu mai suna Hawlatu Hawlatu dai ta nan gidan ita ce kawai dai gashi na ita duk da bani da ko zisin ita dai haka kin ga tana so ta nan gidan to ba zai yiwu ba gara ka zauna ba kai auren ba akan dai ka ce Hawlatu ce za ta aure ka a cikin gidan nan yadda muke tare da su a cikin gidan nan da uwarta da ba shiri muke da uwarta ba ban yarda da wannan ba babu wannan tsarin yawwa in eh. za ka sake magana ma ka sake to ai hajiya na ga kin damu ne ne aure to tunda dai buke dan aure walatin ba a neman mun kanwa mata Haris dan iya so shikenan sai a yi da ita kanwa mata Haris kana son ta a in aka tuna min ita ba matsala tuna maka ma za a yi in ba son ta kake ba me yana tuna maka sai ka kyale ka ne ka nemo ta kake nema kake so ka aura to ai ina ganin kawai za ta yi ta ma in dai kana son ta kana son nata za ki ta ba yanzu eh ai za ta yi ai na to shi kenan dai kana son ta ni zan je in yi magana ai gare ita so dubu da wata haulatu ka ji na gaya maka Allah ya samu dace amin Dama ina son mu haɗu ne maka jaje. To, jaje na me kuma? na auren da za a yi maka ga wacce baka so mana gaskiya ne to ya kai ka sani yayi kenan muna gida ɗaya a ci ba zan sani ba ai dole zan sani gaskiya ne to ya zan yi kin ga ai babu yadda zan yayi saboda hajjiya ta riga ta takura ita tana so ita ta makale sai an yi abin tunda ita tana so ta kwalla faranta sai an yi ni kuma sai yadda zan yi kin ga ya zan yi dole ne haka zan haƙura a'a idan ni ne kai wallahi ba zan taɓa yadda a aurar da ni ga wanda ba na so ba to kamar yaya kenan abubuwa da dama mana abubuwa da dama eh to kamar me kenan yaya kafa za ka nemo to gaskiya ne amma fa kin sa na hanya yanzu dole in san dukkan abubuwan da ya kamata in yi domin gaskiya ba na son sabgan nan kuma ko da ta zo gidan nan ba za ta ji daɗin zama da ni ba saboda gabaki ɗaya ba ta cikin zuciyata ko da sau ɗaya ne saboda haka za ta ga abubuwa daban-daban waɗanda ran ta baya so zai fi ka nema kanka mafita sai ka dawo Dá, dá, dá. Ya A ce wannan mun wani abin nan. Tafiya haka ba katatan ba sanarwa? To ya za a yi. Ai kamar duk gida ne a yau wa mana. Na'uwa. Na gajiya. Lafiya lau. Ya gida a ayyuka. To madal. To me na gaisawa akan hanya? Ai kamata ya koma ɗaki a gaisa ko? Ai zance a koma bai taso ba. To. Ai inda na fito. Ai sai gona. ana tana ana jina ta. a Agogo sarkin aiki. Ba ba ba ba da gaskiya ne. Mutane suna na. Aiki ba zama bai kama da. Lafiya lau ina gajiya. Na yi amma uzuri. Da Na goyi baya. Ba damuwa. Sai ki ga za a tafi aiki. Eh, To ai ya kyau, kin san damuna. Kin san mutum yana kusa da gurin ya fi sauki. Kuma na ke jira. Eh to. Kware kware ko. To shikenan a da lafiya. Ba damuwa. Ba da la Sannu. Hajiya, Hajiya babba. Na'am. Yau ke ce a gidanmu? Ni eh mana. Ai na ɗauka ba kiya zuwa gidan talakawa. Ikon Allah kin ji ta ko? Ai kin san ta. Kin san ɗaya ga sallah aka haife ta in baki manta ba shi eh. isa duk harkar wasa yarinyar nan ta iya ta. Allah sarki da yake kin sana na sallah ana ta annashuwa ana farin ciki. Wallahi tana dirwa kawai ta biya rima ita. To <laughs> ai zuwan ma naki ne. Ni kuma? Eh. Me nayi? A'a ba abin da kika sai alheri. Alheri <laughs> ta tafa da ni. to kin ga mm-hmm. tun da har gashi zuwa ma ya zama naki ki sauri ki dafa wa ya shayi kin san ita a duniya yadda kika san bako balarabe haka take shayi ne a abincin ta <laughs> shayi da tsakar rana to ra'ayi kukan jaki in ya ga dama ya in ya ga dama ya shiru to shikenan bari in dan dora abu akan wannan dina saboda ba network zan kawo mata yanzu da waya ne ba kamar da jinin su take aiki wa in waya na ko wuta ta ba a kawo ta ba ga sun kamar za su Gaskiya ka bani mamaki. A yadda muke ne da kai, a ce har ka saka a je a nema maka aure ba tare da na sani ba, to ya za ka yi da ni? Da a ce idan na baki amsa abin da kika tambaye ni za ki yadda da sai na gaya miki. Ina sauraron ka saboda na san baka ƙarya. kuma ba za ka fara ba to alhamdulillah na ji daɗin jin haka daga gare ki Haulatu sanin kanki ne tun ƙuruciya har zuwa girman ki muna tare da ke a cikin gidan nan kuma ba wata kyakkyawar jituwa ce tsakanina da ke ba a lokutan baya amma a yanzu na tabbata ko da ban furta miki da baki na ba kin ga zahiri dangane da yadda alaƙa ta kulle tsakanina da ke kuma kyakkyawa da sakin fuska da komai to amma a ɓangaren mu ne kawai hakan take faruwa tsakanin hajiya da anti dangantaka ƙara tsami take ko a yau sai da na nuna wa hajiya cewa ke ce rayina to amma hajiya ta sake ƙi ƙasa-ƙasa ta nuna rashin amincewarta kuma kullum hajiya ƙara hura wuta take ita dai ne aure duk da ta san cewa ba da sana'a shi yasa ne wannan kan da garken na ce ta nema min aure a inda ta ta nemo haris na san ba za a bani ba na tabbata idan an ji ba za a yi nasara ba ta yaya za a yi nasara ba za a yi ba ta yaya kai ka sani cewa ba za a karɓe ka ba saboda ba da sana'a wace mai hankali ce da tunani za ta yi karatu tasar rayuwa ta yadda ta auri mutumin da ba zai iya ci da kansa ba tana ci da ita ba da komai gida kawai da muka gada shi ne amma kin san ba da komai kuma ta karbe ka fa ba zai yiwu ba so abin da yasa ne hakan shine idan har ta ci gaba da neman aure tun tana so na yi ta ga ana ta rejecting dina nan gaba za ta fara jin tausayi na a wannan lokacin duk wanda aka min ta yi za ta karba to kin ga da ta fi kusa da ni sama da yar uwata Allah ya sa mun faɗa ko rana wallahi wallahi bare lokacin damuna nan kin ga rana ta buɗe ta rufe Ake san kuma ranar damuna tsafi ne da ita a jiki wallahi Allah to bari ta bi zaro ta sa miki ruwan zafi to ai kafin ta kawo mm. akwai abin da ke tafi da ni alhamdulillah ina ran da kuka je eh ai jabir mm. ai ya ga shukura yana ganin ta sai ji kuma ai yana son ta Allah sarkin da ya isa dama kin san an yi an yi auren nan abin ya gagara sai ce ba yanzu ba ba yanzu ba to ni dai da yace ya ganta yana so baki ji ma dadin da na ji ba na ce alhamdulillah ai duk gida ne duk ɗaya ne ba matsala aure idan ya tashi sai a hada duka ai komai in shi Allah eh. duk da inda ya so ya ikonsa mm. zai mai kaɗa ya yi wannan haka ne kin ga dai yanzu wannan abu ya zama duk tuwo na mai wallahi gaskiya ne gaskiya na ji daɗin wannan al'amari to na ji daɗin wannan al'amari kin ga ya tattara su gaba ɗaya a kai su gida ɗaya matan wa da matan tsa a maman zoɓo ne kuma yana da sanyi sosai aikin san kuma ni ba na shan zoɓo kura. a ce ki kawo shayi ki je ki ɗauko zoɓo ki kawo mama na ga rana ake yi yanzu ya kamata a ce a dafa mata shayi cikin wannan rana to ni wallahi ko gidan wasu na je aka dafa shayi mai zafi cikin wannan uwar ranar sai na watsawa mai shi a ido haba to dai za zoɓo na ga hajiya wannan soɓo da sanyinsa saɓanin wanda kika bani lemun da kika bani ranar da muka je gidanku na ga ba sanyi amma ni na yi ƙoƙari na kawo miki abu mai sanyi ya kamata ta karɓi ta sha ke ba na son shashanci ba shayi aka ci ba ya za a saki abu kuma kiyo abin da ba shi aka saki ba mama ni ba abin da aka sani nike yi ba abin da ya dace ni shi nike yi naga wannan zoɓo mai sanyin shi ya dace da sha ba shayi mai zafi ba to na ga dai mama daga Magida gida take ko hajiya ba a dafa miki shayin kin sha ba yanzu kawai dan ana son a wahalar da ni cikin ranar na a ce na je na ɗora shayi bayan ga zoɓo mai sanyi ai ba ai min adalci ba in aka sa na shiga kicin cikin wannan ranar mama ba min adalci eh, za ki eh, sha eh. ko ba za ki sha ba hajiya mm-hmm. to dama shi kaɗai ne ya rage kara nai kawai na kawo dama ban yi niyya ba wallahi ba damuwa ki sha abin ki yan albarka <laughs> yawa mama na ji kuna ɗan tattaunawa ne mm. ko in zauna a yi da ni ne don ta ce fa wuri na ta zo kuma bata ce da ni komai ba ko hajiya <laughs> ba komai ai tunda ina magana da mamanki za ta gaya miki ko ma menene a zauna zauna zauna me da ke ni kuma ne zaman yan bori a kai ke dan kin gane miki dariya shikenan kuma abin naki dan ana cewa ɗaya ga sallah aka haife ki wani yarinya wasan ta yi haja ba ya haƙuri hajiya na Allah ki ya haƙuri ba komai mhm. ba komai mm. garan koma ba wani abu anya kuwa wannan abin kina ga zai yiwu kuwa insha Allah ai kamar yadda na gaya miki yarinya nan kin ga wasan ta yi yawa ne mm. amma ina ganin <laughs> shi fa so ba abin da ba ya sa kin san ƙarfinsa. Mm. idan ka ce nan za ka yi in so ya ce maka juyoyi nan wallahi sai ka ji eh, ina ganin insha Allah wannan duk ba wani abu ne za ta gyara barkwancin ta ne yawa ba komai ya barkwanci da bari in dafo miki a ba komai ba komai ba komai da kin bari wallahi a'a ai ba komai dama akwai taliyar Hausa nan jiya da kaina na murza ta a inji ta fulawar zalla ba komai koshe nake alhamdulillah ba matsala dama ba wani abu Salamu alaikum. Gaskiya ban ji daɗin abin da kika yi min ba. Ki ajiye wayan nan ko in rangaɗa ta da ƙasa yanzu tarwatsa ta nan wurin. To mama mai nai. Kamar ya miki kai. biki ma san abin da kika yi kenan mara mutunci kawai mata ta zo ana magana daga magana ta zo nema wa ɗanta aure ki ta caka mata magana mama da fa a ce ban kai mata wani abu ba da nan ne ban mata adalci ba amma ai na kai mata wani abu eh yanzu abin da na kai mata ai ya ishe ta ko wani abu ta ce miki ta zo nema a gidanku ita maganar neman aure ta zo yi ina so ki sani in kin manta mijin matan nan amini ne ƙudda mai gidan nan ba wanda yake jin sirrin su kafin ya bar duniya ita kuma matan nan akwai sirri mai ƙarfi a tsakanin da ita da ba wanda ya san shi amma har ki kalli idan tsabar idan yatuman nan ki kama gaggaya mata magana anya kina son rayuwa ta kyau kuwa a rika fa kiyayen manya mama kina je ina so ne na yi mata wannan abin kina son kamar yaya saboda ni na gaya mata Mama tun ranar da muka je gidansu na ga wannan yaron nan nata na ji gaba ɗaya ni na tsane shi gaba ɗaya jini na da shi bai haɗu ba kuma mama baya aiki yanzu wanda baya aiki ta ya zai kula da rayuwan shi ballanta na ya kula da naka ni kuma rayuwa mai daɗi nike so ba Rayuwan wahala ba babu abin da yake da shi banda bokun da yake takama da shi to kana ka ka yi boko baka da aikin yi me amfanin shi ai ba shi da amfani ko kuwa mama wai ce miki bai da sana'a in ma bai da sana'ar aikin san dole mutum ba zai kwanta ba dole zai nemi abin da zai rufa a kansa asiri kuma ga kaninsa ina da shi to mama ba don wannan dan uwan nasa wallahi ko abin sawa ba zai samu ba saboda yana nan zaune cikin gidan nan ba abin da yake yi sai yawon banza ina mai tabbatar miki in ma har ba shi da ita bahaushe ya ce wai kashi kashi ne in Allah ya kulla auren ku jinin ku ya haɗu Zaki ganin ga nan da nan yayi arziki ya mama kinga ni wannan mutumin ba na son shi Sasa mm. na yi wa mahaifiyarsa wannan magana mm-hmm. kuma ina sani na yi mata wannan abubuwan don na san wannan zuwan gidan da take yi mm. ba fawai tana neman matan da za su aure 'ya'yanta ba mm. a'a tana neman su waye ne za su zo suna mata girki ta baje ta ci ni kuma ba zan iya ba eh yan aiki take nema kamar da yan aiki saboda ba ta da 'ya'ya mata na uwarki a'a Yarinya duk inda aka kwado miki sai kwana in yan aikin take nema ni zan rika zuwa in nema ta. Wallahi sai kin je. Ko gawar ki ce ki sani sai na kai ta wannan gidan. Mara mutunci ana zaune duk ana abu dan a tare arfa sai asibi. Amma ke saboda tsabar rashin son wallahi ko ki daidaita fuskar ki ko in shigo wannan ɗakin wallahi miki bugun ƙaura. da ta miki rama a dan ubanki. Haba dan Allah. Gaskiya yarinya nan ta ce min mutunci. gaskiya ban ji daɗin abin da aka yi min ba a gidan nan Aje haka zaki hakuri shi sa na gaya miki ni na san zai wahala a neman min aure a tambayi sana'a ta ba ni da sana'a ba a samu akasi irin wannan ba to ai laifinka ne ai kai ka jawo min wannan cin mutuncin ni batun da ta zo gidan nan dama na ga yadda kanta yake tsalle na san akwai matsala shi yasa ka haɗa ni da ita ta je ta ci min mutunci saboda ka san kanta na tsalle a'a ba haka bane ya ja ta zan ci miki mutunci ni dai kawai dai ni na gaya miki ni na san dalilin za a iya samun irin wannan matsalolin dai amma dai yanzu kin ga da kika je kika gani to nan ma da take kin ga yar gidan Aminu yake ga abin da aka yi to kuma na san dalili to bare kuma ga wanda ba a sani ba ai ina gama auren nan na Haris barin shi za a yi a'a ja ai ba za a yi ka ba shi isu ina laifin su ni gaskiya ana ganin bai kamata a dalili na kuma shi samu matsala da nasa ba kuma babu ta yanda za a ce da ita wadda zai aura da wannan yarayyar a ce halin su da shi yasa ni fa na ce ganin kawai a hakura a jira a ga lokaci idan Allah ya sa na samu sarari ni ma ne aure na irin nake cire ni yanda nake so kowa ya auren sa so ni ba zan so dinga wani auren dimbula dimbula ba ni kawai a takure yanda kowa ke jin daɗi ke fanta masa ni kawai a ce ban abun nan ba mm. ya yi daidai ka kyauta dama haka kake so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 ku zo ku saya don muna hakurin riba karama. Muna barana a siya wurin kamfani na. A'a, wa inna ilaihi subhanallahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ku ci hakuri